harara ya zabga mata ya ce bana son karyar banza in Allah da kanshi ya faɗa cewa yaro na kama da mahaifiyarsa ne ko ubansa daga maniyin wanda ya riga fara zuwa to da aka haife shi da ni yake kama amma kwana biyu har zuwa yanzu da ke yake kama me in baki mai kin ji sako durƙushewa ta yi wurin da take tsaye ta dafa kunnuwanta ta ce kai kai kai dan Allah ka daina ka fitar min daga ɗaki ni bana son irin wannan maganganun kuma ban san komai da kake magana a kai ba sauka yayi daga kan gadon ya nufo ta ba tare da saninta ba saboda a duke take ta haɗe kai da gwiwa sai da ta ji ya kamo ta ya miƙar da ita tsaye ta tsorata tana kallonsa haɗa ta yi da bango ya matse ta sosai yana kallon fuskarta a hankali ya fara warware gyalen da ta rufe jikinta da shi hakan ya sa doguwar rigar baccinta mai taushi ta bayyana sauke idanuwan shi kan nonuwanta da har suka dan fara bata mata riga saboda gajiyar jagula ta sa Nawab ke ta tun isha'i bare ya tsotsa wani shaƙi murmushi ya ce mm, ya ki sha ne to gani ni ki bani sai na rage miki su girgiza kai ta idanuwanta a rufe ta ce mm, mm dan Allah ka matsa baya ina rasa numfashi na da gaske ya faɗa yana ɗago ta daga jikin bangon sannan ya ce bari na ga ko kin fara sallah kin san ba karamin kokari nayi ba yanzu duk na daina shashancin nan ke kadai kawai ke hannu ya kai gabanta yana shafawa dan ya ji ko da auduga ko babu wanda ita kuma bata gane me ma'anar hakan da yake mata ba face ture hannun shi da take yi jin wayan babu tudun komai ya sa shi karasa faɗin dani a hankali ya tallabo kanta ya haɗe bakin shi da nata sannan ya sake maida ta a jikin bangon sai hannayen shi da suka fara shafa nonuwanta da suka cika suka tumbatso cike da tausayawa Abbas ya sake kallon fuskar shi daga baki ɗaya ta canza launinta duk da akwai gajiya a tare da shi ta hidimar bikin nan da aka yi amma kuma akwai ɓoyayyar damuwa a tare da shi cikin nutsuwa Abbas ya miƙa masa gwangwanin lemon Maltina yana faɗin a gaskiya Khalid ka nema wa kanka mafita wallahi likitan nan ya gaya min za ka fa iya rasa rayuwarka zauna waye kusa da shi yana ci gaba da faɗin. mama ta samu lafiya Khalid ban ga dalilin da zai sa ka ci gaba da zama a haka ba dagowa Khalid ya yana sauke numfashi a sanye ya ce na samu mafita idan ma mutuwar zan yi to na mutu aka sa mai tsarki ta mamaki Abbas ya ce ka sa mai tsarki me za ka je ka yi a Saudiya a jihar zuciya ya sauke ya ce karatu da sabon mamaki kalle sai ya ce wani irin karatu Khalid kallon Abbas ya ce mun yi magana da Sheikh Kamis kawai zan je Saudiya na yi karatu tare da shi ko ba komai ai da ma ilimi na ba wani zurfi na yi ba kaga zan kara kenan tunda ba girman na yi da neman ilimi ba kallon shi kawai Abbas ya rinka yi bai ce komai ba hakan yasa ya tsargu ya ce me girgiza masa kai yayi alamar ba komai cike da san ya yarda da shi ya ce Allah kuwa ka yarda da ni ba abin da zai faru kuma zan kokarta na fara yin azumi irin na na Annabi Dawud. na kai Abbas ya ce shi kenan, Allah ya taimaka. Amin ya faɗa yana komawa ya jingina a kujerar ya limshi ido. Lemun na hannun shi bai ko lasa ba. Kamar da wasa maganar tafiyar shi ta kankama. A kankanin lokaci kuma komai ya kammala da ke harka ce ta kuɗi. Ya damƙa ragamar kula da kasuwancinsu a hannun Najib wanda yanzu suka yi haɗaka sannan lokaci-lokaci idan ya kalli Danejo sai kalli mama ya ce mata mama ki kula da ita kuma kar ta dinga fita yawo mama za ta jinjina masa kai alamar to amma gobe ma idan ya ga danejo ta fice a gidan sai sake kallon ta yace dan Allah mama am ki rinka hana ta yawan fita ki kula da ita nan ma to za ta ce masa a haka har yau aka wayi gari zai tafi wanda zuwan nashi da sati biyu ma za a fara haramar aikin hajji dukansu suka taru a harabar gidan yayin da Najib ke jiran shi a mota zai kai shi gidan boss daga nan za su wuce da ke karfe tara motar za ta tashi shi yasa ba wani kuzari na san gaggawa a tare da shi a hankali ya mika wa ke lambo nawab bayan ya gama masa wasa da sambatar shi kallon fuskar ta yayi ce ki kula da shi sai kuma ya kalli fuskar yaran. ya masa murmushi tare da sake shafa kumatunsa a hankali ya taka gaban mama da ke ta ɓoye kokanta ƙarara take gani kamar ta kasa taimakawa yaranta da ya karar da farin cikin rayuwarsa a kanta tunda ta mishi maganar aure sau ɗaya ce bayi da sha'awa a yanzu dai kusa kawai ta rabu da shi ji take kamar ta ja kafafun danejo sannan ta saka alkalami ta rubuta mata adadin shekarar da take da bukata wanda take ganin za su dace da bukatar ɗanta sai dai hakan ba mai yiwuwa ba ne face ubangijin samar da kasai sannan girman mace ba wuya ba ne da shi ba bugu da kari ai da aka haife ta a tsumma take amma yanzu gashi ta marje abinta sai tsayi take musamman matan da ke lambu ta aure gaci ma mai kyau da take samu yasa duka kasusuwan jikinta sun yi kifkif da su gwanin sha'awa kankat kuma ta balaga to me za su nema da ya wuce haka ai shekara biyu ma ta ishe su a ganinta a ganinta murmushin karfin hali ya mata ya dan riko hannayenta ya ce mama am zan wuce ki ta bi na da addu'a zan yi kewarki mama am kuma zan kara roka roka miki lafiyar lafiya mai amfani a hankali ba tare da ya saki hannayenta ba ya kurfana a gabanta kamar wani mai laifi sannan ya kalli fuskarta inda ta ma ta rantsa idanuwanta hawaye suka zubo a sanye ya ce mama am ki gafarta min duk laifin da na aikata miki ina sane da wanda ma ban sani ba dan Allah ki yafe min mama am ba ni da tabbacin isa lafiya bare dawowa gare ku lafiya cikin kuka ta rasa na ta kamo kafaɗin shi ta miƙar da shi ta tsaye tana faɗin baka min komai ba sai alkhairi Allah ya tsare ka ya kare ka a duk inda kake zan yi kewarka matuka yalti Allah ya baka nasarar abin da zaka je nema albarkata tana tare da kai insha Allah tallabo kuma tun shi tayi ta sumbaci goshinsa murmushi ya sakar mata ya dafa hannayenta da ke kan kuncinsa ɗaya ya ce na gode mama am Allah ya saka da alkhairi cikin kuka tana kallon idanuwan shi ta ce kama da neji sallama yadda miji ya kamata yi wa matarsa idan Allah bai nufi dawowarka ba LD ba zan so ta ji kwasam ta kaba ta haukanta ba a hankali Khalid ya kalli kofar falon da dinejo ke fitowa a tsanake fuskarta da alamar yanzu ta wanke ta daga baccin da mama ta tashe ta dan za su yi sallama da Khalid a hankali ya saki hannun mama ya nufi Danijo kafin ta so yana zuwa ya tsaya a ta yana cije fuska ya ce ya dai girgiza mishi kai ta tana kara goge ruwan ta da hijabinta ta ce ba komai ina kwana a nitse ya shiga rusunawa a gabanta har sai da ya sauke gwiwarsa ɗaya a kasa. sannan ya riƙo hannunta ya matso da ita kusa da shi kalan juna suke duk da Neju tana dan bangaren mutanen da ke wurin har da Abbas cikin nutsuwa Khalid ya ce Zuhura kin san menene miji ba tare da damuwa ba tace eh miji shine wanda ya aure mace kuma malamin mu ya faɗa mana sai da izinin miji mata take iya yin komai hatta fita ma sannan aljannar mace a karkashin kafar miji take shiru tai tana kallon shi ganin yana mata wani kallo ya sa ta yatsa na baki ta jitsa yatsar ta kaɗan ta ce iya abin da na sani kenan bande. a hankali ya furta mata baya ga haka zura miji na bukatar addu'ar matarsa dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar miji a gurin matarsa karbabbiya ce sannan addu'ar mata a gurin mijinta ma karbabbiya ce don haka ina bukatar addu'arki zan yi tafiya mai nisan gasken da zan ɗauki shekaru kafin na dawo da mamakin maganganun shi ta tsare shi da idanu ta ce to ai kai yayana ne ko limshe idanu ya fara yi sannan ya ɗaga mata kai alamar e a hankali ya buɗe idanuwansa sannan ya ce yayinki ne ni haka kuma mijinki da ɗan ƙarfi ta bizge hannunta tare da ja baya da azama ya sake jawo ta ta dawo dab da shi ta tsaya hannayenta ya riƙe sosai a raunane ya ce karki ce a'a zura don Allah kar ki ce baki yarda da haka ba ba zan iya hada tashin hankali tashin hankalinki da na kowa ba zura damuwa nake sosai akan lamarin da ya shafe ki idan kika ce ba za ki kira ni da sunan mijinki ba ban san me zan je na karanta ba sake maraire cewa yayi yana kallanta ya dan langwabar da kansa kamar zai yi kuka ya ce ba zan bari ki shiga wuta a dalili na ba amma ki yarda ki shiga aljanna a dalilin mijinki zura ke yanzu ba yarinya ba ce balagakiya ce ke zora danejo da ta saki idanu kamar an kama ta da kayan sata fashewa ta yi da kuka ta ce ni tsoro nake ji amma ba ba kawaye da sauri kuma ta durƙusa a gaban shi cikin kuka ta ce kar ka yi fushi da ni kuma kar ka ce na karya taka, amma ka bari na tambayi mamsi idan ta ce eh sai na yarda a hankali ya saki hannayenta ya jinjina mata kai alamar da tafi da sauri ta tashi har tana sake hijabin ta ta nufi mama da suke tsaye suna kallon su sai hawaye suke tana zuwa ta kalli mama ta riko hannunta ta ce mama mama wai kin ji me bandi ya ce mama da gaske shi mijina ne sai da ta haɗe kukanta sosai don ta ɗauki abin da gaske sannan ta jinjina mata kai ta ji ta labanta don haka kanta yin don hana kanta yin kuka sannan ta ce eh haka ne tsuru ta yi da idanu tana kallon Khalid da har yanzu yake durƙushe dan labbanta da yi alamar pink sosai saboda hawayen da yake saboda hawayen da ke zubar mishi talashe sannan ta kalli maman ta ce mamse kuma hakan ba ba ne? girgiza mata kai ta yi a sanye ta ce babu zanubi da nejo malamin ku bai taɓa ba ku tarihin nana Aisha radiyallahu anhu ba sororo ta mata kamar bata gane me take faɗa ba hakan yasa ta dan rankwafo ta ce kina ji ko a lokacin da aka aurar da nana Aisha radiyallahu anhu tafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara shida a duniya kuma babu wanda ya ce ta yi yarinta sannan ta tare a gidan manzo tana da shekara tara to kin ga ke ko da aka aurar da ke kina da shekara goma da watanni A fa yanzu fa goma sha ɗaya har da wata hudu gare ki kin ga kenan kima kin yi koyin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan murmushi ta sake a fuskar ta tace kenan nima ban yi yarinya ba ko daga mata kai ta alamar A. Eh. ya tsana fuska ta tace to yanzu in tayi yi in tayi mishi addu'a daga mata kai ta tana murmushi har ta juya za ta tafi sai kuma ta dakata ta ce to sai. ya ake ce ma miji idan za a yi masa addu'a a sanye mama ta ce ki faɗi fatan alkhairi kawai cincina kai tayi sannan ta sake nufo inda Khalid ɗin yake har yanzu a durkushe ya dafa goshinsa zuciyarsa na ta bugawa saboda rashin sanin me yarinyar nan za ta zo masa da shi idan ta ji gaskiyar daga mama gaban shi ta sake tsayawa tana kallon shi a shagwabe ta ce bandi idan ka ta fito yaushe za ka dawo daga idanuwan shi da suka yi ja suka kumbura ya kalle ta a sanye ya girgiza mata kai ya ce ni ma ban san yaushe zan dawo ba ijo amma dai zan ji ma gaskiya ta kwafta kwafta da fuska cike da shagwaba ta amma ni bandi ina so mu zauna tare ka rinka hararata da idanunka kamar na maciji sannan ka haɗe fuska ka ce min ke ban san haukan banza ko kuma ka ce min ba zan siya ɗin ba kuɗinki ne ni kawai ma ka tafi tare da ni ta faɗa kamar za ta yi kuka wani murmushi mai kama da kuka ya sake ganin haka kawai sai da nejo ta faɗa jikinsa ta rungume shi kamkam tana rantsa idanuwanta tare da sakin sassanyar kuka a tausashi sosai ta ce har na fara kewarka zan yi kewar kwaliyarka zan yi kewar turarenka zan yi kewar muryarka zan yi kewar masifarka ma kuka sosai ta fashe da shi da ya saka kalita. razana ya dago ta daga jikinsa yana kallon fuskarta baki ɗaya jikin shi ya mutu wallahi tallabo kuma tun ta yi da sigarar rashi ya ce ijo dube ni dube ni nan da na kuka fisge fuskar ta yi irin ta yi fushi tana faɗin ni ka rabu da ni ba shine za ka yi tafiyarka ka bar ni ba ai ba haka gwarko miji suke yi ba ajiyar zuciya ya sauke yana kallon a tausashe ya ce meye sunana da idanuwanta ita ma ta tsare shi ta ce bandi a'a gwarko gwarko am mijina duk da ta kai karshen kalmar amma Khalid kasa rike kan tsaye, sai da yayi abin da yake jin da bai yi ba zai tafi da wannan kawazucin watakila kuma ya dawwama da shi har abada tabbas Allah sarki Abbas na ganin Khalid ya cakumi bakin Danejo yana tsotsa tsam a jikinsa ya daga kai sama kamar mai kallon tsuntsaye sai kuma ya dan juya baya ya nufi bangaren ke lambo Najib ma da sauri ya ciro waya ya dora a kunne yana faɗin hello kai bana jinka sakaran banza kana magana kasa kasa bari na fita waje ko zan fit ya shige mota ya rufe yana fashewa da dariya tare da hangen su Khalid ta madubi ke lambukan mama ta fara kalla suna haɗa idanu ai sai ta juya har suna neman yin karo da Abbas ta shige ɓangarenta sai ga mama ita ɗaya a wurin ta rasa ina za ta kalla daga ta ɗaga kai sama sai ta kalli kasa sai ta kalli Najib da ke cikin mota a hankali ta ja kafafunta ta juya ɓangaren ke lambu ta shige don in nata ɓangaren za ta shiga to ai sai ta bi ta gaban su sannan ta wuce shiru da neja ta yi idanuwanta a rufe rub ta kasa motsawa Khalid kam sai da ya iya iyawarsa har ya ji ya fara tausayawa bakin nata sannan ya dan sake ta ya dago ya kalli bakin ya ga ko yana nan ko kuma ya haɗe shi ga dai bakin nan amma sai ga yayi pink sosai har da ja da ke nuna bakin ya samu bakon lamari a hankali ya sa ya tsinshi ya share mata hawayen da ke gangaro mata duk da idanuwanta a rufe suke sake sumbatar bakin yayi irin din mm, nan sannan ya tallabi kumatinta ya ce queen bude idanunki a hankali ta buɗe idanuwan nata ta kalle shi murmushi ya mata ya rike hannayenta ya ce ki kula da kanki kin za mu rinka waya kullum sai kuma ya sake jawo ta jikinsa ya rungume ya ce ki kular min da kanki iyalina a yanzu ke ce kawai ƙwarin gwiwata ba na so na rasa ki ijo ki kular min da kanki jinjina kai ta yi alamar to cikin shekar kuka ta ce ka dawo da wuri to jinjina mata kai ya yi alamar to sannan ya miƙe tsaye ga baki ɗayan shi ya kama hannunta suka nufi inda Najib ke jiransa. Suna karasowa Najib ya sauke madubi ya leko kansa ya ce, Babban yayan mu je ko? Mota fa ba ta jira. A sanye Khalid ya kalle shi sannan ya sake kallon Danejo. Murmushi ya sakar mata a natse ya ce, Hannu na Ijo, da sauri ta kalli hannun nashi da ya mata nuni da shi. Sai ta ga ashe ta rike shi gamgam, a hankali ta sake hannun nashi. Tana masa wani irin kallo na dab take da ta sake fashewa da kuka. Kurawa idanuwanta kurawa idanunta idanu yayi jin zuciyar shi na wani irin tsalle tare da rawa kar kamar a ce masa as ya fashe da kukan shi ma yasa da sauri ya bude bayan motar ya shige kamar wanda ya zage da sai kuwa ta sake fashewa da kuka ta juya da gudu ta nufi bangaren ke lambo Abbas da ya ga haka da sauri ya taho ya shiga motar suka fita a gidan Bello na ta daga musu hannu da musu fatan a sauka lafiya Allah sarki wannan kenan nima ina maka fatan a sauka lafiya labari ya kare saura kaɗan ban ga sauran page ɗin ba to ana yin ta labari ya zo ƙarshe kuma ban gani ba hmm. kar ku damu ba zan ce ba za a samu ba ta iya yiwuwa sai kun ji wannan kafin nan ku samu karashin nan da kwana biyu amma ba ero insha Allah za a samu karashin labarin tunda saura kaɗa ne na san bai wuce saura page uku ko biyar ba ba zai wuce biyar ɗin ba ma sai mun haɗu da ku a kashe na gaba insha Allahu don jin yadda za ta kaya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin carabin ƙwai kashe na arba'in da takwas sai kuma ya taɓa baki ya ce munafurcin banza ashe a wancan ranar ke makin ji wani abu da sauri ta kalle shi ta ce wani abu kamar ya harara ya zabga mata ya ce bana son karyar banza mahaikin Allah da kanshi ya faɗa cewa yaro na kama da mahaifiyarsa ne ko ubansa daga maniyin wanda ya riga fara zuwa to da aka haife shi da ni yake kama amma kwana biyu